Sashen Hausa na Amurka ke magana. sauraron mu akan mita 49 ko kilohertz 6,670 da mita 31 ko kilohertz 9,775 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya Canal 3 Niya Dalol FM da Nomad FM. A kasar Ghana kuwa za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com kam ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hawa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC muke muku lemar haban tare da farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin wanda ya daidai da 15 ga watan Disamban shekarar 2025. A cikin shirin namu muna tafe da rahoto kan yadda ƙungiyoyi musamman masu rajin kare haƙƙin mata ke ƙoƙarin kawo ƙarshen cin zarafin mata da ƙananan yara a Najeriya. Bayanan da aka yi addini ma bai da shi ka zarafin mutum ba. Haka zalika mu biyo da rahoton da al'ummar ƙasar Nijar ke tofa albarkacin bakin su dangane da wani kamfen da hukumomin ƙasar suka ƙaddamar na tantance direbobi don kiyaye aukuwar haɗura a faɗin ƙasar. Bisa kan hanya zai balaguro ya sha kayan maye ko ya sha ƙwayoyi. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasir tsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Haruna Mamman Bako. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Wani jami'in 'yan tawayen M23 masu samun goyon baya daga Rwanda ya ce sun kame ɗaruruwan sojojin Burundi a yayin da suke kai farmaki na kwana-kwanan nan ga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ake ci gaba da gwabza yaƙi daga gargaɗin da gwamnatin shugaba Trump ta yi. A makon da ya wuce, M23 sun shiga babban garin Uvira da ke kusa da iyaka da Burundi kasa da mako ɗaya bayan da shugabannin Congo da Rwanda suka haɗu a birnin Washington da shugaban Amurka Donald Trump inda suka jaddada ƙudurinsu ga tsarin kawo zaman lafiya mai taken Washington Accord. Sakataren gwamnatin Amurka Marco Rubio ya ce ran asabar abinda Rwanda take aikatawa a gabashin Congo ya saba dokar tsarin zaman lafiya na Washington Accord kuma ya ɗau alwashin ɗaukan mataki don tabbatar da cewa an cika alkawarin da aka ɗaukarwa shugaba Trump. Rwanda ta karyata cewa tana goyon bayan M23 inda ta ɗora alhakin sake barkewar yamutsin kan sojojin Congo da na Burundi. A wani rahoto, ƙungiyar masana na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka wallafa a watan Yuli ta ce Rwanda ita take jagora da yin iko da 'yan tawayen. An ƙara samun sauƙin hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya a watan Nuwamba, wanda shi ne wata na takwas tun da farashi kaya ya fara sauka. Kamar yadda bayanai na hukuma ya nuna, ragi a tsadar kayan abinci ya taimaka wajen sauko da hauhawar farashin. hauhawar farashin kaya ya tashi akan kashi goma sha hudu da digo hudu da biyar cikin ɗari a watan da ya gabata inda aka samu sassauci akan goma sha shida da digo biyar cikin ɗari na watan oktoba raguwar hauhawar farashin na wannan shekarar ya biyo bayan shekaru da aka yi ana fama da tsadar kayayyaki abin da ya jawo tsanani a halin rayuwa ga ƙasar da take da mafi yawan al'umma a nahiyar afirka A watan Disambar bara, farashin kaya ya yi tashin gwauron zabi inda ya kai kusa da kashi 35 cikin 100 kafin daga baya ya yi ƙasa bayan da ofishin ƙididdiga suka sake dubawa suka gyara nauyin kayan da ake tantancewa. Farashin kayan masarufi na da kashi goma sha ɗaya da takwas cikin ɗari a shekara-shekara a watan Nuwamba idan aka kwatanta shi da kashi goma sha uku da ɗigo ɗaya da biyu a cikin cikin ɗari a watan Oktoba. A watan da ya gabata, Babban Bankin Najeriya ya ce yana son hauhawar farashin ya ƙara yin ƙasa. Wasu ƙungiyoyi da ke wakiltar kamfanonin tafiye-tafiye da yawon buɗe ido na ƙasar Amurka sun yi gargaɗin ranar Litinin cewa tsarin da ake so a fito da shi na wa baƙi masu niyyar zuwa ƙasar da su gabatar da shafukansu na sada zumunta da suke amfani da shi tsawon shekara biyar na iya illa babba ga samun baƙi masu ziyara zuwa Amurka. wannan sabuwar doka da ake so a yi wadda kuma gwamnati ta sanar a makon da ya wuce kuma ake sa ran za ta fara aiki ranar 8 ga watan fabrairu za ta buƙaci matafiya daga ƙasashen da ke iya shigowa babu visa su buɗe sirrin shafukan sada zumuntarsu. su Idan aka samu kuskure a wannan doka, miliyoyin matafiya za su sauya sheƙa tare da kashe biliyoyin kuɗaɗensu a wasu wurare daban, abin da zai kawo rauni ga Amurka, a cewar Ƙungiyar Tafiye-tafiye ta Amurka. Abu da ke da tabbaci shine wannan abu zai kawo babbar asara ga fannin tafiye-tafiye zuwa Amurka. Wannan doka ta kasance tana aiki kan mutane masu buƙatar visa da visar zama ta dindindin tun shekarar 2019. Shugaban Sashen Ƙasashen Waje na Tarayyar Turai Kaja Kallas ya ce a ranar Litinin ƙasar China na ƙara ƙaimi wajen barazana ga ƙawancen kasuwanci don biyan buƙatunta na siyasa, biyo bayan wani taro da ministocin ƙungiyar na harkokin waje suka yi. Kallas ya ce a yau ministoci sun tattauna kan hanya mafi kyau da za mu ƙarfafa matakan harkar kasuwancinmu na Turai. domin ba wata ƙasar turai da za ta iya karawa da china ita kaɗai mutane hudu na fuskantar tuhumar aikata laifuka da ke da alaƙa da abin da attorney janar ta amurka pam bondi ta siffanta a ranar litinin a matsayin yunkurin da bom wanda aka yi niyyar ya shafi gurare da dama ciki har da jami'an shige da fice da motocinsu ana tuhumar mutane hudu da kulla makirci da kuma mallakar mugun makami da ka iya janyo asara ba bisa doka ba kamar yadda takardar tuhumar da aka gabatar a gaban kotu da ke jihar california ta ce Ƙungiyar Turtle Liberation Front mai rajin kare 'yan Falasɗinu kuma mai adawa da gwamnati da 'yan jari hujja sun shirya ta da bama-bamai a wurare da dama a jajiberin sabuwar shekara inda za su hada har da jami'an shige da fice na ICE da motocinsu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Cin zarafin ƙananan yara da mata ya zama ruwan dare da hakan ya sa al'ummar garin Ashaka a jihar Gombe suke ci gaba da nuna goyon baya wajen ganin an kawo ƙarshen cin zarafin mata da ƙananan yara a yankin. Wasu ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin mata da yara tare da haɗin gwiwar ƙungiyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka jajirce wajen faɗakar da al'umma game da cin zarafin jinsi. Wakilin Amurka ke magana Aliyu Bala ya yi mana nazari akan wannan matsalar. a zantawansa da manema labarai hakimin ashaka gari a karamar hukumar funa funakaye ya bayyana aniyarsu na nuna goyon baya don kawo ƙarshen wannan matsala Suna na sambo joro galadima kuma galadiman ashaka a gaskiya a wannan kwamiti da suka zo ko kuma darata da ta zo da tawaganta a cikin kasar ashaka to gaskiya sun kawo mana abubuwa wadda abu ne wadda bayanan da aka yi addini ma bai da shi kaci zarafin mutum ba to gaskiya mu za mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan al'amura irin bayanan da suka mana na kan cin zarafin yara da mata da kuma maza karan kansu mu za mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari sakamakon mu dama nan fadan nan fada ce wadda take adalci walau mutum miskini ne walau mai hannu walau kuturu ko makaho ko mahaukaci ne muka ga an ci zarafinsa ba ma bari shi ma a jawabinsa a mukaddashin daraktan da ke lura da walwalar al'umma karamar hukumar funa kai ya bayyana mana cewa a yayin da ake wannan gangami an samu wani bawan Allah da yi wa wata fade a garin Bajoga sunana Barde Muhammad Mai acting social welfare funa kai local gamma a wannan dama yana daga cikin aikin hukumar walwala da jin daɗin jama'a ko kuma ce social welfare office a wadda a kullum muna nan muna ta fama da su zaka ga mutum haka kawai a zai zo zai doki matarsa ko kuma dai ka ga mutum yana yawa matarsa barazana ko kuma ka ga yaro misali an je an yi masa wani maltreatment ya diko da ci zarafinsa ko kuma wani daga cikin bafonu ko wani duka irin wannan muna samunsa kes na faɗe wadda shine babban babba akan cin zarafin mata wadda muna samun sa sosai a yankin karamar hukumar mu wadda da a kwanan nan ranar juma'a da ta gabata mun samu wani kes na wani dan shekara 28 wadda ya samu wata mata matar aure ne ma ya tare ta ya mata fade wadda ba mu yi wata wata ba muka sanar da manyan mu aka sanar da shi babban jami'in tsaro na karamar hukumar huna kaiwa DPO aka tura a gundumar bage aka kamo shi an yi bincike Wadda ya tabbatar da haka ya faru a ita ma ta tabbatar da haka ya faru bai musu ba yanzu haka dai a matakin su na karamar hukuma jami'an tsaro sun yi sun gama kuma sun damka shi ga ofis din gabatar da bincike babban ofis na jiha da ake gabatar da bincike a jiha yanzu haka yana can yana hannu kuma da aka je can ma bai musu ba tun farko a jawabinta darakta ta kididdiga da tsare-tsare a ma'aikatar harkokin mata ta jihar gombe ta bayyana mana cewa wannan gangami ya fara haifar da mai ido don al'umma sun fara faɗaka suna kai rahotanni na cin zarafi. Bashe ba Samuel, Director Plan tsakanin research and statistics na Ministry of Women Affairs. Makasudin zuwan mu wannan community shine mu zo mu gaya musu illa na abubuwan da yake tattare da cin zarafi. Gashi ana cikin wannan al'amari sai kuma aka samu labarin wani fadi a karamar hukumar kuna kai a garin Bajoka. Shin anya kina ga hakan tana kokarin cin maruwa kuwa? Yana kokarin cin maruwa saboda kwanakin baya dai idan haka ya faru sukan boye sannan wa'ensu kuma ba su san inda za su fara zuwa su kawo reports din ba amma da wannan eh, da wannan sensitization da ake yi kaga har sun iya fitowa da report din sun fito har an zo an kama perpetrator din so na ga wannan fa'idan wannan eh, zuwa da muke yi din yana kawo taimakawa sosai a community din dama dai jihar Gombe ita ce kan gaba da maki 86 a cin zarafin jinsi a nigeria Aliyu Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana a Gombe nigeria Allah duba ni ka fi To madalla idan muka leƙa jamhuriyar Nijar, 'yan ƙasar sun fara mai da martani bayan da hukumomi suka ƙaddamar da kamfen musamman domin tantance direbobi da ke tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a yunkurin da ƙasar ke yi na takaita haɗuran ababen hawa da ke salwantar da rayukan mutane a kowace shekara duk da cewa akwai buƙatar ƙarfafa tsare-tsare da wasu matakan na daban. Wakilin GTA Hausa Sulamun Muni Barma yana ɗauke da ƙarin bayani. ma'aikatar sufuri ta ƙasa da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato okritis ne suka bullo da wannan tsari na gwajin direbobin motocin jigila a sassan nijar bayanan farko-farko na cewa daga cikin direbobi 1,115 da aka yi wa gwaji a mashigar birnin yamai an gano kimanin 123 da suka yi ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a wani lokacin da suke dauke da lodi walau na fasinjoji ko na ga gamayyar ƙungiyoyin direbobi ta itan a ta bakin sakataren ta ga mace muhammadu ta yaba da wannan mataki da take ganin zai yi tasiri wajen ceto rayukan jama'a matukin mota duroba mai ɗaukan mutane ko kaya bisa kan hanya zai balaguro ya sha kayan maye ko ya sha kwayoyi wannan bai kamata ba don saboda babban hatsari ne gare shi kuma da wa'anda suke bisa kan hanya mun wannan kamfani muna na'am muna karɓan shi su ma 'yan ƙasa sun bayyana gamsuwa da abin da suka kira rigakafin hatsira a titunan faɗin ƙasar da kusan ake sakawa a jerin ƙasashen da suka fi fama da hatsiran ababen hawa ga rafi'u ɗan ilela da sahabi manu mazaunan birnin yamai wannan tsarin gwaji abu ne wanda wajibi ma ne a yi shi saboda in ka ɗauko bai a ce ƙasa kamar irin niger wadda kuma yau ana iya cewa tana cikin sahun ƙasashe na farko-farko da aka fi yawan haɗari. Lalle hatsari Allah yana kawo shi, amma akwai wani hatsarin in ka gan shi sai ka yi tunanin shin wai kaka ne ma an kai haka ta faru. Kenan ni nike ganin gwamnati wannan wurin ma ai an maye da ta saboda rayukan ɗan adam ne ake kwasa tunda yau in ka ɗoka duk sahiya ta Allah mutum dubaibayi ne ake yin jigilarsu daga wagga jiha zuwa wagga jiha gamayyar direbobi ta itan na ganin bukatar ƙarfafa matakin domin tilastawa matuƙa yin ɗa'a da biyayya ga ƙa'idodin tuki ba kamfani za a yi rana guda a bari ba a'a duk bisa kan hanya akai wa'annan na'ura inda mota ke shiga ko ke hita duk duroban da ya zo a sharaba in ya sha kwaya a mai tara in ya kai ma ana iya sabke shi bisa mota a sabke shi a bisa la'akari da yadda abubuwa ke wakana ana iya cewa kowane bangare na masu ruwa da tsaki a harkokin sufuri na da hannu a ta'adin da ke afkuwa kan hanyoyin zirga-zirga saboda haka nauyin gyara ya rataya a wuyan kowa wajibi ne a ce gwamnati ta sa ido duk direban da kamfani zai ɗauka don ya kasance ya ɗauki al'umma a tsaya a dubi lahiyar shi wannan direba in ya kamata mota duka a ɗora mata direba uku ko direba hudu a yi haka nan saboda kiyaye lahiya da rayuka na al'umma an da ya damƙa direbobin da matakin ya ritsa da su a hannun hukumomin shari'a domin yin hukuncin da doka ta yi tanadi a yayin da ƙungiyoyin direbobi suka fara yunkurin ƙarfafa ayyukan faɗakarwa domin tunatar da magoya baya irin nauyin da ya rataya a wuyansu sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar nijar. I don't ta ajewa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar Facebook, Instagram, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke. Masu iya magana suka ce tsohon ciniki tare da Mustapha Nasiru Batsari. Gare ka. Na duke tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. To yau ma dai Mustapha Nasiru Batsari ne da sauran 'yan uwa abokan aiki ke maku sallama a wannan dare na Litinin. 15 ga watan 12 na wannan shekara ta 2025. inda a cikin shirin za ku ji ƙarashen tattaunawa da sarkin Fulanin Mina Alhaji Hassan Shiroro a kan matan Fulani da aka koya ma noman rani a jihar Niger. Idan muka yaye mutum ɗari yanzu, nan gaba mutum ɗari biyu za mu ɗauka. Sannan mu kammala sauraron Dr. Muhammad Tahir, shugaban ƙungiyar masu safarar kayan abinci daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar. Duk wanda ya zama sai irin wannan a kama shi a kai shi A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Tomadalla, a makon jiya ne muka fara kawo maku tattaunawa. da sarkin fulanin mina alhaji hassan shiroro wanda kuma shine shugaban wata kungiya da ake kira bago riga-riga a jihar niger tattaunawar dai a kan yadda gwamnatin jihar niger ta ɗauki mataki na koyawa matan fulani musamman waɗanda 'yan bindiga suka kwashe mashanu noman rani domin su samu na dogaro da kansu ga ci gaban tattaunawar. noma, ko duniya ta gani to saboda haka mu ba abin da za mu cewa mai girma gwamnan jihar neja manomin gwamna mun tabbatar da cewa shi manomi ne to mu kuma in allah ya yarda in dai akan noma ne a jihar neja sai mun ciyar da jihar neja in Allah ya yarda wannan a gwamnatin cikin to amma yanzu eh, mutane za su yi mamaki a ce gaba ɗaya Fulani eh, a iya cewa ma dole ta sa an aje kiwon an koma bangaren noma mm. ah, ya za a ku kare martaban noman za ku ci gaba don kara zo a fara kuma nan gaba ah, a tashi a wuce mu in Allah ya da daga wannan mun kama kenan idan muka yaye mutum ɗari yanzu nan gaba mutum ɗari biyu za mu ɗauka ban da local government a nan kaɗai eh. za mu ɗauki mutum ɗari yanzu a kowane local government za mu ɗauki mutum ashirin waɗanda za su yi. Eh, Kamar misali Bobby Grazer Reserve akwai yes. Jau akwai sauransu. Duk waɗannan za mu ɗauka. Kuma ya za mu yi isha Allah. Ah. To bayan mu yi wannan can gaba a nan headquarter mm. aƙalla mu ɗauki mutum ɗari biyu ko ɗari uku. Sannan local government za mu ƙara zuwa kowane zuwa mutum hamsin hamsin. Mm. To ga ai kaga idan mu ɗan takaice mutum hamsin an noma fiye da buhu ɗari ɗari biyu to ai muka sake wanda za mu yi ina ganin zai ciyar da sauran mutanen jihar Niger. Gaskiya ne. Alhaji Hassan a iya cewa wannan kamar wata hanya ce ma ta dawo da zaman lafiyar nan. Kana ga ya dace a ce wasu gwamnoni sun ɗauki irin wannan tsari. Eh, alhamdulillah mai girma gona shi duk abin da yake yi mm. yana yi ne don wasu su kwaikwaya mm. don abin amfani ne. Mm. Yanzu jihohin da suke kiran mu yaya kuke yi ya alakan da gonan ku muna son mu zo nan mu yi training na noman da kuka yi suna da yawa yanzu muna, samun kira daga kebi kwara kogi a kowane lokaci su ma suna son su shigo wannan tafiyar tun da akwai ruwa hmm. to in allah ya yarda nan gaba kaɗan za mu gaya mai girma gona muna son mu jayo waɗanda suke kusa da mu ta ƙarƙashin gwamnonin su zo su yi training kamar yadda muka yi wannan domin zai ƙara mana zaman lahiya. To madalla Allah ya samu dace. To yau ma dai ga ci gaban wannan hira da abokin aikinmu na Inugu Alphonsus Okoro Igwe da shugaban ƙungiyar masu safarar kaya daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar, wato Dr. Muhammad Tahir. yana bayani ne akan kalubale da suke fuskanta a duk lokacin da suka ɗauki kayan abinci zuwa kudancin najeriya daga arewacinta magana nan na biyu kamar taro-taro da muka yi wannan ya kamata ya zamanto a ce gwamnati ta saurari mu tun da ya zamanto muna yi ne tare da mutanen gwamnati to ka gani ko ba sa gaya wa gwamnati ne halin da wayannan mutane suke ji ga kuma irin gudun wanda suke son su kawo saboda harkar tsaro domin saboda mutanen da ake daukar nan ba membobin mu bane akan hanya ne ake daukar su ba san daga inda suka fito ba ba san kuma inda za su je ba hmm. ba san kuma abin da za su je su aikata ba mu gudunmuwa mu ba da gudunmuwa gwamnati ba ta da siriyo ta kan wannan ba ta kiran mu don saboda mu muke kiranta kuma wani duk mu ba da gudun mummuni ta harkar tsaro amma ba sa kulawa da mu magana na uku magana zancen mutane da suke fada suna mutuwa wannan duka gaba ɗaya tare da jami'an tsaro muke ina abu babu inda ka takarda ba mu kuma matakai da muke ɗauka don sanin magance wani akan webin namu ka fito da shi waye ma mai shanu ne a wani kasuwa ya siya a wani local government a wani state ne kuma direba ne zai dauka me phone number na shi me lambar motan shi sannan kuma shanun guda nawa ne a ɗauka? sannan wani dan kamasho ne ya dauko shatan da zai dauki kayan sannan kuma nawa aka shatan mota nawa aka bada advance nawa eh, ya zama balance da ya saura in ya je sauke kaya a cika masa kudin sa sannan kuma wane ne ma duk mun akan wannan din sai an sa akwai sirrin wanda muka kebe ba a serial number na rasi na local government ko kuma rafi na state government tabbata da cewa wannan kaya a inda aka dauke shi jeri ne ba mu yarda akai wajen nama a bayan gari ba ba mu yarda a yi lodi da daddare ba mu yarda a zo a karba a je gaba za a yi lodi ba su wayannan abubuwa dokoki ne a cikin kungiyar mu to ka gani idan ake gwamnati ta tsare mu gindi muka zo muka haɗa kai da ita da magance wayansu abubuwa da yawa akwai kasan bayan fage da ake kai wa kurin amma kai kana da immunity ne ka roƙi jami'an tsaron ka roƙe su don saboda a haɗa kai don a magance wannan kungiya sai da ta ba da shawara amma ba ta da izini da za ta kama wani yanzu kwanan nan mun kama motoci wajen guda uku a jaba guda biyu a jaba guda ɗaya a makwa wajen kusan shanu mota uku nan gaba ɗaya fulani sun zo sun ga kayan su waɗansu an ba su kayan su waɗansu kuma an kawo su mila to mun danga hannun shi kwamishinan yan sanda da kuma su kuma sun danga hannun kwamiti menene kaza kaza har yanzu ba wanda ya kira mu akan cewa shanun nan fulani kaza sun zo an ba su sannan ko kuma a ce eh shanu ga yadda aka ga yadda aka ba wanda ya ya sake kiran mu to ka gani ka samu mutum mutane ka zo ka nan kawo wani kuma ba wani information ka gani wannan ya zama kaman kana farauta ma waɗansu wanda ya zama ta bai kamata masu jagoranci irin wannan abu ba ta ka akwai matsaloli da yawa a nan sai da in nan gyara a jiya jiya nan na tare da kwamishina wa da kuma OCCID na su na can akan ce ya kamata a kafa task force to wannan task force kuma an ba da shawara kan ta shi isa da jiran okuli shi ne kadai ne zai iya bada wannan tasiri ya aika ina ma dukkan kwamishinan yan sandan najeriya kan cewa ya kamata a hana irin wannan lodi duk wanda ya zama irin wannan lodi a kama shi a kai shi kotu tun da doka ta hana. Tomadalla Jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako. Cikin ikon Allah a wani makon za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon Amurka ke magana da ta ba da dama aka kawo shirin. Da kuma abokin aikinmu Alphonsus Okoro Ugwe da ya ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. an gaishe da Mustapha da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da Haruna Mamman Bako zai kawo mana labaran wasanni. ci gaba da karawa a wasannin kwallon kafa na super league na kakar bana a jamhuriyar nijar inda ake mako na tara an kogoga sosai inda wambarin yamai as police ta wasal sporting club dukkan su na wambarin yamai ne ci ɗaya da nema har ila yau dai a yamai din isum ta yan makarantar jami'a ta mai suka yi shammata tare da yiwa gnn ta gar national ci biyu da ɗaya sai as fanta sojoji ta wambarin yamai ta waskace liberty football club ta yamai da ci biyu da nema tagur provincial ta doso ta kwashi kashinta a hannu as nijelak ta wutar lantarki ta birnin yamai da ta yi mata uku da nema a garin doso union sportive de la gendarmerie nationale ta gendarmerie nationale du niger ko sojan mobile ta babban birnin yamai ta yi wa espoir football club ta zandar biyu da daya as zam ta yamai ta ware nisans ta yamai ita ma ci daya mai ban haushi sai as duan ta custom ta kwarkware olympic football club ta yamai da ci uku da ɗaya abin mamakin da ya faru a wannan makon a wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar nijar ke makon su na tara shine farkawa da kungiyar kwallon kafa ta tawo ta yi a wannan kwambalar ta bana inda ta kai farmaki har arlet jihar agades ta lalume irana football club ta arlet da ci uku da biyu wannan ko na zama abin ta jibibi ne saboda tun soma kwambalar ta bana kungiyar ta tawa ba ta yi ci ko guda ba kuma ba ta yi kunnan doki ko sau ɗaya ba a gasar super league ta kwallon kafa ta jamhuriyar nijar a dai teburin wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar nijar da ke makon sana tara shagaba ita ce as nijilak ta wutar lantarki ta mai maimaki 25 sai ta biyu ita ce usgn ta gendarmerie national mai maki 23 ta uku ita ce as fan ta askarawan sojan nijar da maki 21 ita ko as zam ta wambirin ya mai maki 15 tana matsayin ta hudu as police ta 'yan sanda tana matsayin ta biyar da maki 15 sai ta shidda as ta garda national arsenal da niger mai maki goma sha hudu wadda ko ke matsayin ta bakwai ita ce as Duan ta custom mai maki goma sha hudu yayin da ta takwas ita ce tagur provincial ta doso mai maki goma sha biyu ta tara liberté football club ta yamai da maki goma sha daya yayin da ta goma ita ce espoir ta zandar mai maki goma ta goma sha daya irana football club ta arlet jihar agadas mai maki tara ta goma sha biyu salis sporting club ta umbirin yamai mai maki takwas ta goma sha uku ita ce uyam ta yamai ta yan makaranta ta jami'a ta wamburin mai mamaki takwas ta goma sha hudu renaissance ce ta mai mamaki bakwai ta goma sha biyar ita ce olympic football club ta mai mamaki shida yayin da kungiyar tawa take ta goma sha shida da maki uku kawai haruna mamman bako da birnin kwanne gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. To Madalla yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. Wani jami'in 'yan tawayen M23 masu samun goyon baya daga Rwanda ya ce sun kame ɗaruruwan sojojin Burundi a yayin da suke kai farmaki na kwana-kwanan nan ga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ake ci gaba da gwabza yaƙi da gargaɗin da gwamnatin shugaba Trump ta yi. A makon da ya wuce, M23 sun shiga babban garin Uvira da ke kusa da iyaka da Burundi kasa da mako ɗaya bayan da shugabannin Congo da Rwanda suka haɗu a birnin Washington da shugaban Amurka Donald Trump inda suka jaddada ƙudurinsu ga tsarin kawo zaman lafiya mai taken Washington Accord. Sakataren gwamnatin Amurka Marco Rubio ya ce ran asabar abinda ruwanda take aikatawa a gabashin Congo ya saba dokar tsarin zaman lafiya na Washington Accord kuma ya dau alwashin daukan mataki don tabbatar da cewa an cika alkawarin da aka daukarwa shugaba Trump. ruwanda ta karyata cewa tana goyon bayan M23 inda ta ɗora alhakin sake barkewar yamutsin kan sojojin Congo da na Burundi. A wani rahoto, ƙungiyar masana na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka wallafa a watan Yuli ta ce Rwanda ita take jagora da yin iko da 'yan tawayen. An ƙara samun sauƙin hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya a watan Nuwamba, wanda shi ne wata na takwas tun da farashi kaya ya fara sauka, kamar yadda bayanai na hukuma ya nuna. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin Sau da Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar ke fatan mu kwana lafiya.